وصلى اللهم وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان biyu يوم الدين matsalolin istimna'a istimna'i wasa da gaba ko mace ta rika wasa da farjinta har bukatar ta biya ko kuma namiji ya dinki wasa da gaban shi har bukatar shi ta biya istimna'i so a kwanakin baya na faɗi illolin yin haka da kuma abubuwan da yake haifarwa da kuma yadda mutum wato zai tsinci kan shi idan yana yi to alhamdulillah tambayoyi sun yi yawa akan to menene kuma maganin shi mr bishop ta ya rika wasa da gaban shi istimna'i har ya fitar ko mace wai menene magani so idan ba manta ba a wancan lokacin na faɗi cewa kamar a ce mutum yana zinani wa iya zubillah ko yana ƙarya wa'iyyazu billah ko yana giba yi da mutane wa'iyyazu billah to sai aka ce menene maganin shi me maganin karya me maganin zina me maganin yi da mutum me mutum zai sha ya daina to haka istimna'i yake duk da akwai wasu malamai da suka so su dan gyara abin amma bai gyaruwa saboda aya ta riga ta kau da wannan matsala inda aka ce ga nasi alkur'ani to hadisi ko wata magana sai mu aje ta za mu ɗauki na alkur'ani idan aka ce ga hadisi karar ga manzo Allah to za mu aje magana duk wani ne mai istin baɗi ko mai wasu maganganu a na manzo Allah za mu ɗauka tun daga aya ƙarara alkur'ani wadda ta yi magana duk wanda zai biya bukata wadda ba ta habbalta wajen iyalin shi ba ko kuma ba ta wajen abin da ya mallaka ba to wannan ya yi ta'addanci mai girma to babu wani gyara da za a yi mu barna abin da muke cewa kawai shine na farko mutum ya ji tsoron allah kamar yadda zai daina sabo allah na ƙarya ko na wani laifi to haka shi ma mutum ya ma wannan zai bari allah zai taimake shi zai bari na farko kenan na biyu mutum ya bi hanyoyi da manzala sa salama ya ce a rika bi domin kange ido daga fadawa cikin sha'awa abin da ya shafi azumi abin da ya shafi karatun alkur'ani kuma idan an samu hali a yi aure wannan shi ne sai dai abin da ake magana shine to yaya ni kuma na ɗauki tsawon lokaci ina istimna'i retribution ina istimna'i saboda wannan abin da nake yi ya sa gabana ya kankance to yaya za a yi martaba ta ta dawo yaya za a yi kaza yaya za a yi kaza wani magani zan sha in ƙara ƙarfin gaba wannan kankancewa da yi to abin matsala biyu ce na farko ka yi wannan istimna'i sannan kuma aka yi rashin sa'a kana da cutar basir ko kuwa aka yi rashin sa'a kana da cutar sanyi infection aka yi rashin sa'a kana da ciwon suga sai ya zo kuma kana wannan to gaba da haka zai kara kankan cewa matukar gaske ga dai wannan illa ta istimna'i da kai kuma ga cuta bai da bambanci kamar daga mutanen da za su rika kira mu suna ce musu ya za su kara karfin gabansu girman gabansu da kauri da tsawo mun sha ce muku idan halittar ka haka take tun kana karami ka taso dama halittar ka karama ce to babu wani abu da za a yi maka a ce za ta ƙara girma da kauri ko da an baka wani abu na sha ko na shafawa ta ƙara girma da kauri za ta fita daga ɗabi'ar ta ka ta halitta ba za a samu fa'ida ba da abin da ake so kuma daga ƙarshe za ta dawo da take amma idan ya zama akwai cututtuka sai kuma gaban ya ƙara tsotsewa ya ƙara motsewa to na sha gaya muku mani din ai eh, musabbab din ake kawarwa ana kawar da abin da ya kawo wannan matsalan ne to ita waccan matsalar za ta jawo kun fahimce ni to idan ya zamanto kana istimna'i sai ya zamanto gaban kai na ta gangancewa sai kuma ya haɗa da cututtukan da na lissafa to ai maza maza a kau da wa'annan cututtuka idan kuma a'a ba cututtukan a gaban ne yake ta kankancewa ke kankancewa saboda wani abu da kake to hanya ɗaya ce wadda ake bi domin a dawo da martabar gaban mutum jijiyoyin da aka yi sakar da su suka zamanto gaban ya kankance ya zuke ko kuma ya lalace to hanya biyu ce na taɓa bayarwa yanzu ma zan baku mai ne ake samu guda biyu zuwa uku idan ma bi mu samu aka samu ai uku aka samu biyu ma sun wadatar na ce muku man zaitun za a samu sai a samu man kadin fari man zaitun din idan yan karamar kwalban nan ce ka siyo shi ma man kadin farin yan karamar kwalba za ka raba zaitun din kashi uku sai ka zuba kashi biyu guri ɗaya sai ka aje kashi ɗaya shi kuma man kadin fari ɗan murfin da ke saman shi za ka ɗibi rabin shi sai ka zuba a cikin wancan kashi biyu na man zaitun murfin ɗan ƙaramin murfin to rabin murfin za ka ɗiba na fari sai ka zuba a cikin wancan kashi biyu da ka ware na nama sai ka jijjiga ka juya kullum idan za ka kwanta bacci za ka rika dangwalowa da hannunka kana shafawa a kan sandan zakarinka duk inda wasu jijiyoyi suke a cikin zakarinka za ka rika masaji kana a kaɗan kaɗan banda kan shayi kan kaciya iya sandan zakar gaba ɗaya gewayen shi da sama ci to haka za ka yi ta yi kai tsawon wata uku kana haka kuma ba zai hana ka ban kana da iyali saduwa da iyalinka ba zai hana ka duk wani abu to insha Allahu rabbi jijiyoyin za su dawo yadda suke kuma gaban ka zai dawo yadda yake na asali wannan ba sai ka yi wani abu amma idan kana da wani ciwon sanyi ko ba ko sai an kauda wancan sannan wani abu zai fa'ida ina fata a fahimce ni so kara manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi kara manta da wannan canzar wajen addu'o'i da kuma yada shi cikin al'umma domin karuwa kowa da kowa da al'umma baki daya muna muku fatan alkhairi ma